Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ku makeri. Manyan jami'an tsaron Amurka sun yarda cewa ayyukan soja da kasar China take yi a baya-bayan nan ciki har da gwajin makami mai karfin gaske wani babban abin damuwa ne. Sakataren tsaro yana mai cewa idan Beijing tana fatan tsoratar da Amurka to hakan ba zai faru ba. amurka ba ƙasa ce da take tsoron takara ba in ji lloyd austin yayin da yake shirin gabatar da jawabi ga jami'an gwamnati da kamfanonin kera kayan tsaro da yammacin jiya asabar a taron shekara kan tsaro a california manyan jami'an sojan amurka sun sha nuna damuwa na tsawon watanni suna masu gargaɗi ga beijing wadda take kokarin rufe gibi yayin da take kokarin zarce amurka a matsayin babban karfin soja a duniya nan da shekaru goma masu zuwa A jiya Asabar sama da mutum dubu hamsin ne aka tabbatar da sun kamu da cutar corona virus a Faransa a cikin sa'o'i 24 a daidai lokacin da batun COVID-19 ke ƙara yawa duk da miliyoyin mutane da suka yi allurar rigakafi. Ƙasar ta samu mutum dubu hamsin da ɗaya da suka kamu da COVID-19 a cikin wuni guda a cewar hukumomin kiwon lafiya. Adadin kamuwa da cutar a Faransa ya kai dubu ɗari da goma sha takwas a tsakiyar watan Afrilu a cewar cibiyar nazarin coronavirus ta jami'ar John Hopkins. faransa ta samu sabbin kamuwa da cutar akalla dubu arba'in da ɗaya a rana ɗaya a wannan mako idan aka kwatanta da kasa da dubu ishirin da takwas da aka samu a makon da ya gabata an kwantar da mutum hudu a asibiti a cikin sa'o'i 24 da suka wuce ciki har da wasu tara da suke tsananin ciwo A jiya Asabar jama'an zaɓe a Gambia sun fara kirga kuri'ar da aka kada bayan rufe rumfunan zaɓe a zaɓen shugaban ƙasar na farko cikin shekaru da dama da bai hada da tsohon shugaban ƙasar Yaya jami'a ba. Wani muhimmin mataki da ake gani tamkar wani ci gaban demokaradiyya ne aka samu a ƙasar da ke Afirka ta Yamma. 'yan gambia sun shiga dogayen layuka domin sauke alhakinsu na demokaradiyya yayin da ake kara kira ga tabbatar da adalci bayan mulkin jami'a kusan masu zaɓe miliyan guda ne suka yi rajista jefa kuri'ansu a cikin akwatuna da ke ɗauke da sunayen 'yan takara guda shida shugaban ƙasar mai ci yanzu adama baro yana cikin waɗanda suke fafatawa a wannan takara wanda ya ba jami kashi a zaɓen shekarar dubu 2016 a lokacin da yake ɗan takarar jam'iyyar adawa shugaba baro ya jaddada cewa dole ne hukumar zaɓen ƙasar mai zaman kanta ta kasance mai adalci labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc daga ranar tara zuwa goma ga watan disamba shugaban amurka joe biden zai karbi bakoncin hitarun koli na demokaradiyya wanda zai hada da shugabannin duniya da kungiyoyin fararen hula da kuma kamfanoni masu zaman kansu don fitar da ingantacciyar ajanda don sabunta demokaradiyya tare da magance manyan barazana da demokaradiyya ke fuskanta a yau ta hanyar yin aiki tare taron da wani bangare ne na yakin neman zaben biden na karfafa demokaradiyya a duniya a daidai lokaci da gwamnatoci masu cin gashin kansu ke karuwa manufar taron ita ce karfafa demokaradiyya kare jama'a daga mulkin kama karya magance cin hanci da rashawa da kuma inganta haƙƙin ɗan adam a cewar gwamnatin biden za a karfafa shugabannin su ba da sanarwar takamaiman ayyuka da alkawarin yin gyare-gyare na cikin gida mai ma'ana daidai da waɗannan manufofi a ƙarshe wani gwaji da aka yi na tsaron sararin samaniyar ƙasar iran a jiya asabar a yankin natanz da ke tsakiyar iran ya haifar da tashin bam a wani wuri mai nisan kilomita 20 daga cibiyar nukuliyan chadid ahmadi rochan a cewar wani soja da kafofin yada labarai na cikin gida sa'a guda da ta wuce an gwada ɗaya daga cikin na'urorin makami mai linzami na yankin don tantance shirye-shiryen da ake yi a ƙasa kuma babu wani abin tsoro in ji kakakin rundunar amir tarkani a gidan talabijin na ƙasar an ji karar fashewa a sararin sama a garin badrud kilomita 20 daga cibiyar makamashin nukiliya a cewar jami'an kamfanin dillacin labaran irna Gwajin da sojojin Iran suka yi na zuwa ne yayin da ake kokarin sake fara tattaunawar nukiliya ta shekarar 2015 a Vienna a ranar Litinin. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin BOA Hausa Kasuwa a kai mikido ne Kasuwa a kai mikido ne Kasuwa a kasashe ya take Kasuwa a kasar mu Kasuwa kana buƙatar ka ta wani gehe ka so kaya saboda jin tsoro baka zuwa ina zuwa ka tsana ala ina zuwa boko ina zuwa alayyadi dole in bari abubuwan sun canza yanzu abubuwan sai dai a yi yanzu dalilin da ya sa ya kuma mu san dalilin ba Allah kawai mun kwashi kan mu cikin ga da wannan gwamnati wasa jama'a masu jimu da sauraron mu assalamu alaikum barkamu da safiya da sake kasancewar mu da ku a cikin sabon shirin kasuwa a kai miki dole shirin kasuwa a kai miki dole shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku a wannan mako wannan shirin yana kasuwa kasuwar 'yan gumi da ke tsohuwar kasuwa a jihar Sokoto a arewa maso yammacin Najeriya inda aka hada hadar sai da kayayyakin abinci kama daga shinkafa da doya da hatsi da dai sauransu har da ma man girki kuma yanzu haka dai gani na shigo cikin wannan kasuwar kuma ga 'yan kasuwan nan masu saye da sayarwa suna ci gaba da musaya kasuwa a kasashe ya take kasuwa a kasar mu an bar ne ɗari biyar da hamsin. ka ga wani an ka bani ya a da wannan babu abin da za a rage. yaran goma sha kana da ke jan waɗanda. ba haka nisa ba sai ne ba inda na ka siye. abubuwan sun canza yanzu. illa abubuwan sai dai a yi ta hankali. sai yanzu dalilin da ya sa ya yi. kuma mu san dalilin ba Yalla kawai mun kwashi kan mu cikin magana. nawa wannan gwamnati wasa. yana sayar da shi nira dubu ɗaya da ɗari biyu. ina na ƙasa gare shi yake. ba wani nan wanda bai kai gare shi ba shi kuma ka gan shi. nawa gan shi shi. ni cikin wannan zai sai da ba shi akan naira dubu ɗaya da ɗaya. Da a sun shi. To gaskiya. Nawa take? Kwara guda dubu uku ɗari biyar. Yanzu da Allah ya shi ya ta yi tsada haka. Ni irin tsadar rayuwa ne Allah ya kawo shi waɗanda al'amuran haka. Nawa za ka rage mun farashin da? To ki ba uku ɗari uku. yanzu haka ina tare da ɗaya daga cikin shugabannin ita wannan kungiya ta masu sayar da gumi a tsohuwar kasuwa a jihar Sokoto. Ah, assalamu alaikum warahmatullahi sunana Bilaminu Isa Muhammad sakataren masu sayar da shinkafa tsohuwar kasuwa. To kasuwanci babu abin da za a cewa sai dai alhamdulillah saboda kowa san irin situation din da ake fuskanta yanzu na ƙasa. Mutane ba su da kuɗi don haka dole kasuwanci irin roshin din da ake wurin sayayya kaya dole ya ɗan rabu. Ya farashi yake yanzu na sayar da gumi din don gashi na gani kala daban-daban watakila akwai hawa na ɗaya na biyu na uku ya za ka yi mana bayanin yadda farashin yake a yanzu farashin shinkafa ya ta'allaka ne daga kyonta da kuma yanayin tsaftarta wanda wadda an mataki na ƙarshe wadda ita ce jamila da yanzu dai ga halin da ake ciki ana sai da buhunta naira dubu arba'in da takwas wanda shantalinta sai ya kai dubu arba'in da biyar akwai cp wadda tana bi mata ana sai da buhunta dubu arba'in da shidda shantalinta ana sai da shi dubu arba'in da biyu sannan akwai yattara wadda ita kuma ita ke bi ma cp kamar mataki na uku ita kuma ana sai da buhunta naira dubu arba'in da hudu hudu shan talenta ana iya sai da shi naira dubu arba'in. to kamar waɗanda sashen hausa na murya amurka ya tattauna da su masu hada-hada da cinikayyar sayan shinkafan nan suna koka cewa farashi ya yi tashin gwauron zabi bisa la'akari da yadda suka saba sayan ita shinkafar a da shi menene ya kawo wannan matsalar gaskiya wannan matsalar da ake samu mu especially in mun kai consider da irin babbar shinkafa ita da mutanen da ke hituwa daga kudu suna yawan sai su sa cikin pakin din na yamcin dangote ma'ana 50 kg so kaga ita mutanen da ke sayanta sun yi mata yawa kuma ta dan yi karamci sabanin karamar shinkawa wanda in an ka diba babbar shinkawa da karamar shinkawa za a duba a ga cewa lalle karama ta rinjaye babba so kaga tun da karamar ta yi rinjaye da yawa dole farashin ta ya kasa ita kuma babba tun da bata da yawa kaga farashin ta dole shi karu saboda masu sun ta sun yi shinkawa yawa muna gwaggoriyon sayanta wurin da muke so ta muna iya saye su kara naira ɗari biyar ko naira dubu wanda adda kaya idan ya ga kari kuma kari zai bi a baya bayan da majalisar ɗinkin duniya ta yadda wani rahoto wanda ya nuna watan disamba na gobe za a fuskanci matsala matsalar rashin abinci a sassa daban-daban na duniya kamar eh, ku da kuke wannan hada-hada ba ka ganin wata kalubale to lalle dai haƙƙin wani kalubale ne wannan ni a matsayina nake tunanin ana iya samu ne to sai dai in ta'allaka shi da irin wannan matsala da ake samu ta bandit saboda mi suna hana mu talakawa zaman lafiya da kwanciyar hankali duk yanda talaka ya so ya noma abu domin ya ciyar da kai ne ya samar mu wasu kuma su ma su ci so kaga abin da yana da wahala sun da yanzu ba za ka iya kirga ko ƙauyuka nawa ko gari nawa ya tashi ta sanadiyar waɗannan matsaloli da ake fuskanta ba in babu zaman lafiya babu ci gaban rayuwa don haka muna fata Allah shi kawo mana karshen waɗannan matsaloli ga wata mai sayar da abinci muna tare da ita ya kasuwa ajiya wala yanayin kasuwa alhamdulillah sai abincin da tsara to ya ana samun riba ko ko dai an gode Allah an dai gode Allah to menene fatan ki nan gaba abubuwa su sauko watakila a samu wadata ko aw ta amene ka ga mun farashi kan hau kan sauka kasuwa kada ku shafa shirin kasuwa a kai miki dole ne ke zo muku daga nan sashen hausa na muryar amurka yanzu kuma ga ni tare da wani da ciyon kungiyar masu sayar da kayan abinci a jihar sokoto sunana ibrahim bare mai gumi tsohon kasuwa ka san kowace kungiya dole sai an yi hankuri don akwai da ke zaune da su lafiya a ku bata gari sannan shi doka na kungiya dole mutum ya bi ta ko ina su ko bai so iyaka yan kaso kayan ka abinda dokokin mu na kungiya za ka awo da kwanon da ya kamata ka auna da shi wanda baka tauyewa abinda mutum ya sai shi ya son ka bashi amma akwai zarge-zargen da aka daɗe a ne muku idan kun so wannan shinkafa da sauki kuna tsananta ma jama'a sa'annan abu na biyu kuma shine ana zuba manja idan tana wata kala ta sauya kala wannan labari yana wannan kai batun a ce wa a sa ma shinkafa wata mai don ta canza launi wannan bata kawo gare mu ba kowa ya san wada abubuwan suke abin lalace yanzu to wannan barazana ta yan bindiga da suke kara kaina a sassan kananan hukumomin jihar Sokoto kamar sun kawo muku illa lalle sun kawo kwarai don ko shekarun jiya an kama mutanen Madogon Awu wa'in sun ta sayan shinkafa talatin bafara ranar talatar sun ka taso an ka an kama su. To me za ku gaya ma hukumomin Najeriya game da wannan ɗauki ɗaiɗai? A hukumar Najeriya sun kasa abin ai. Allah ya ka abu na kawai wanda taho lokaci Allah ka wani sauki ne. Kana buƙatar ka ta wani gehe ka so kaya saboda jin tsoro baka zuwa dole ka zauna wuri guda. Duk inda aka sayar da shinkafa Najeriya la babu inda ba shiga ba. Ina yacin kaso alƙadarin Bauchi, ina yacin Tunni, ina zuwa Zaki Bai, ina zuwa Katsina Ala, ina zuwa Boko, ina zuwa Alayedi. Dole in bari. To a gehe ɗaya kuma gane wata kasuwar 'yan doya a tsohuwar kasuwar ta sakkwato da ke kusa ga masu sayar da shinkafa. Kuma yanzu haka yana tare da jagoran ita wannan kungiya ta 'yan doya. Sunana Chairman zafi mai doya tsohuwar kasuwa. yadda ne yake gaskiya an samu matsala daga can Neja domin doyi gare su bana sun samu matsalar rikici-rikicin lokacin da ake ciki shi ya kawo mu a wanjada har ya kawo gare mu sannan doya yanzu nan tun daga can za a samu doya ƙasa fara guda wadda za a sai suwa dubu biyu da ɗari biyar ta ƙasa da ita ɗari bakwai yanzu nan. Wasu ku na koka yadda farashin yake. Kamar eh, wannan matsalar da ka faɗa ita ta kawo ƙarin tashin farashin. rikice rikicen nan wanda ba a samun zama lafiya shi ya hana ma'aikata shiga gonakin su yi aiki abubuwan ya kasance ya lalacewar ya kaiwa da ba a so. To akwai wani rahoto na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya nuna cewa zuwa watan Disamba za a shiga wani yanayi na karancin abinci. Ku da kuke wannan hada-hada kun ga alamu haka? lalle mun ga alamu kullum suka je suka dawo suka ce muna farashin ya kara tashi yau in ka je ka sai kware doya naira dubu ɗari an hako ma sati za ka sai ta dubu ɗari da ishirin kaga wannan abun da su aka cewa ah, mu lalle ga muna gani yana zuwa kuma kaɗan kaɗan. ga shi yanzu jihar sokoto inda ake neman doya da sauran jihohin arewacin najeriya yan bindiga sun yi kara kaina sun hana kwalliya ta biya kuɗin sabulu kamar mi za ku gaya ma hukumomi. to hukuma ta tattalin cewa ta kula da tallaka tallaka ba abin gwanza ne ba kuma ba shi an ba domin min sai ya aiki ne an shigo da shi birni sannan birni ka rayuwa duk ƙauye ta mutu to ita ma birni za ta mutu ba ƙauye ya zo gona ta ya aiki kuma yan birni ga daɗi sun azamai harajin da su cewa dole na wasu ya ba da kuɗi ya zo kuma ɗiba a wannan idan bai ba su ba za a zo a yi musu maya guda a dare guda a tashe su garin to duk shi ya kawo waɗannan matsalolin har ya zan wasu ko aikin ba su samu yi ba. sunana alhaji abu da asali mai doya tsohon kasuwa sakatare yan doya farashin doya da gaskiya a hayi don ga tun matsayin dai shekaru mutum na sana'a bai taɓa ganin yawan gaida yi kamar nan lokacin ba kuma ga abubuwan mutane suna fama da matsaloli na rashin kuɗi a ce ina aka noman doya na irin wajen janeja State irin wajen Plateau State da nasara waɗannan wani randu babu zaman lafiya nan ma Niger State ma inda aka noman doya shekaran jiya ma eh, an zo a cire doya sun ce manoma noma kowa kada ya kuskura a ɗibi amfanin gona. Wasu da muka tattauna da su suna aza matsala daga gare ku kuna cewa kuna tsanantawa ba nan matsala take ba kenan. A to matsala ai ba nan take ba ai nan take wani bai sauta ba dole wani sun sauta amma in ka je ka so tsada dole dole ke ma ke bi tsada nan ka zo a tsada. To amma akwai wani zargi da aka yi muku misali idan an kawo mota biyar ta doya a rana sai a ce mota ɗaya kuke saukewa saboda kada a sauke ta da yawa ta yi wato ta faɗi ƙasa warwas ni za ka ce. Gaskiya ina mai tabbata maka a halin da yanzu so yanzu yanzu yan ka je filin doya mota guda ba za ka ci mawar na wanda ba a sauke ba. Kisa da abin ma ya ma ya karanci yan ka je ne ka so ƙwarya eh, ƙwarya hamsin to bakin kuɗin ka ya so ƙwarya talatin ko kuma ƙwarya ashirin ko kuma ko kuma goma. Farashi kan hau kan sauka kasuwa a kai Jama'a da haka Allah ya kawo mu karshen wannan shirin na kasuwa a kai miki dole kuma wannan shiri ya zo muku ne daga kasuwar tsohuwar kasuwa da ke Sokoto. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka ni Lamido Abubakar Sokoto da na jagoranci shirin ke ce da ku mu kasance lafiya. Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. barkamu da haka, barkamu da sake saduwa da ku a wannan dandalin sihar lahadi ina mai suna da daura farin moses ma'aji na cocin katolika da yana jihar adamawa ta tarayyar najeriya a cikin asiyar ta wannan safiyar lahadi da ya da ke mana da mu kokarta mu tattalin al'amuran allah shirin kamu na yau da kullum abin kwaɗi a nan shi ne mai tattalin al'amuran allah shi wanda ya san cewa rayuwar mutum bata dogara ga abinci da abin sha ba kawai amma ga kalmar da ke fitowa daga wurin Allah domin taurin kalmar Allah akwai rai akwai kuma ceto saboda haka masu sauraro kira da ke muna da babban murya da mu yi takalin al'amuran Allah ta yadda muke nazarin littafi mai sarki da kuma yadda muke ban gaskiyar mu da kuma ban gaskiyar mu ta yadda muke gudanar da ayyukan mu domin ban gaskiya ba tare da aikin da ke nuna ta banza ce a cikin ayyukanmu na yau da kullum sai mu koka da magance kiyayyar ta ke hana mu amincewa da juna mu yi ƙoƙari, mu taimaka mu sa da salama da adalci ta yadda muke ba da hankali domin kyautata rayuwar kasassu ta haka za mu nuna cewa lallai ko da gaske tattalin alkumuran Allah muke yi Allah ya taimake mu ya kuma mu dace Madalla yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki Lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da war warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau za mu yi magana ne akan cutar da ake kira da Marburg virus. Marburg virus cuta ce mai hatsari da ke da saurin yaduwa a cikin al'umma kuma cuta ce da aka samu bullarta a wasu kasashen Afrika kamar Gini bayan mako biyu da kasar ta sanar da cewa ta yi nasarar kawo ƙarshen cutar Ebola. Sai dai kuma hukumomin lafiya a Najeriya musamman ma hukumar kare yaduwar cutuka ta ƙasa NCDC ta ce suna sanya ido don kare bullar cutar a Najeriya. Tare da ni a cikin shirin akwai likita mai duba mara marasa lafiya kuma mataimakin darakta na cibiyar shan magani da karbar haihuwa ta shifa da ke karamar hukumar karu a abuja kazalika ƙwararre ne kan maganin cutuka masu yaduwa wato dr isa adamu mavu likita barka da wannan lokaci to likita masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani kan cutar marburg virus marburg virus disease ko kuma mu ce marburg hemorrhagic fever disease cuta ce wadda takan yawan auku dama misali a kasashe da dama amma ya zamto cewa akwai kasashen da ba sa cika samun wannan cutuka da yawa to amma marburg viral disease ko cuta ce wadda take da daukan hankali musamman a west african countries misali kasashen afirka ta yamma kuma ko kwana-kwanan na an samu abin da ya shafi bai wuce mako biyu da wani abu aka samu hukumar lafiya ta duniya ta gudanar da wasu bincike suka gano cewa a kasar gini an tare da akwai wasu da suka dan samu matsaloli irin wannan bayan an yi wasu yan gwaje-gwaje aka gano cewa ita wannan cuta ta marburg virus disease ta take tattare da wannan shin menene alamomin cutar idan aka lura musamman ta abin da shafi alamomin cutar ta kan kama da wasu al'amura da suka faru na ebola da suka wuce kwanakin baya can wasu lokuta to amma inda suka bayyana suka bambanta ne akan tarar da cututtuka da dama da sukan iya nuna kawunan su ko su nuna misali alamomin su sun sha bambanta irin wannan. amma gaskiya abin da shafi domin jiki ko zafin jiki da sauransu na yadda mutum zai iya lokaci kankani kaga mutum ya shiga wani yanayi so hakan yana kusan kama da cutar ebola duk da ma ba haka din bane mukan kira irin wannan cutuka dama viral hemorrhagic diseases wato akwai abin da ya shafi bulbulan jini a jikin mutum ko mu ce zuban jini to sai zama to galibi za mu san masu kallon mu da sauraro san cewa wannan cutuka hukumar lafiya ta duniya ta mai da hankali akan saboda a kankanin lokaci sai sai shiga abin ya kai ga yadda ba a tsammani misali kama daga ita ebola har zuwa abin da shafi coronavirus da sauransu da aka yi ta kwanakin baya to akwai alamomi da sukan bayyana kaga cututtuka sun yi kama da juna amma kuma ba wato abin da ya shafi bincike kawai na dakin gwaje-gwaje shi zai bayyana da an dan samu hala wasu 'yan bambance-bambance tsakanin su wato kamar yadda na faɗa da farko alamominsa sun hada da eh, alamomi da yawa da sukan daga ciki akwai abin da ya shafi zazzabi kamar zafin jiki sannan ana iya kuma samun galibi kaga eh, zazzabi da ciwon kai na san a kasashe da dama eh, an san cewa har sukan ce wasu sukan ce zazzabi da ciwon kai kamar abokan juna suna tafiya tare so gaskiya hakikanin gaskiya akan samu zazzabi na abin da shafi zafin jiki sai kuma ciwon kai da yawa akan samu ma idan akwai alamun da akan samu daga baya zama to ko da ya shafi abincin da mutum ya ci daga baya kaga mutum bai iya ko a ce mutum yana gudawa ko a ce dai daga baya cikinsa ba lafiya yake ba akan yana dai bayan gida ba akan daidai da ya kamata ba ah, sai kuma mutuwan jiki don ah, abin da ya shafi garkuwan jiki zan so a ce masu kallon sun san cewa duk abin da ya shafi irin abin da ya shafi wannan cutuka da ake kira hemorrhagic fevers sukan kai ga a lokaci guda sun illata jiki gaba daya to kin ga zaki shaidan cewa daga baya ba abin da ya shafi garkuwan jiki da kuma rashin karfin jiki zai bayyana dole daga mutum bai iya tashi ya tsaya ko ya ɗanyi tafiya karama na ɗaki ko zuwa waje idan mutum ya jikkata da yawa daga baya na ake samun wasu abubuwa irin wa'annan rashin tafiya ko rashin tashi ya ɗaya wasu abubuwan da ya kamata yi daga baya amma zafin jiki da ciwon kai da mutuwan jiki sosai mutum bai iya bai da garkuwan jiki to wannan su suka fi yawa daga baya sai kuma abin da ya shafi idan aka samu matsaloli da yawa kamar complications misali to za ki ga mutum daga baya hala daukansa ba ba zai iya wasa ba sai a riga an masa ko daukansa hala ba zai iya tashi ba sai an dauke shi ko wani abu so wannan shine most of the states na complications da akan wato in ya kai ga abubuwa sun kai ga wani yanayi To likita kamar suwa suka fi kamuwa da cutar. Bisa ga duka alamu hukumar lafiya ta duniya eh, bayan bincikinta da ta yi sosai za gano cewa akwai waɗanda sukan samu dama misali can garkon jikinsu bai da karfi sosai kamar abin da kira immunocompromise wanda dama yanayin kinsu na abin da shafi garkon jiki ba su da shi imma ko daga abincin da suke ci ne ba sa samun abinci mai gina jiki da kuma garkon jiki ko kuma maybe wani lokaci abin da shafi talauci na nan shi ma misali mutum bai iya cin abincin da zai gina masa jiki da sauransu ko kuma akwai cututtuka da suka dan addabi mutum daga baya halagar kwan sa bai iya yakan cutar da take shigowa daga jiki to sai ga duka dai wannan shi yakan sa daga ba garkuwar jiki ta zamanto ba ta da karfi sai ga cutuka suna shiga a hukumar lafiya ta duniya ta lissafa wannan alkaluma game da akan mutane misali sai kuma waɗanda kawai kin san kan abin da shafi kaman barkewar wannan kaman outbreak misali akan samu cutuka barkewar cutuka lokaci guda to aka samu wannan a lokaci guda kowa yana iya shiga cikin wannan alamar matsala da aka shiga misali saboda abu ne wanda ya kai ga ana iya is transferable wato kamar ana iya daukansa daga mutum zuwa mutum ko nan zuwa anjima zuwa wasu lokuta to sai ga ya samu yaduwa a cikin mutane a karamin lokaci sai ga abun ya kai ga wani yanayi amma wanda suka fi kamuwa gaskiya sai waɗanda suke da cutuka ko wanda suka dan manyanta da yawa garkuwar jikin su ba ta da karfi don idan mutum manyanta sosai shi ma akwai abin da ya shafi na bulbulan garkuwar jiki ko bulbulan jini da kuma abin da ya shafi taimakawa garkuwar jiki shi ma yakan tuwa ya kasa saboda shekaru to gaskiya an ba wayannan ba to sai wanda kawai abun ya zo da su lokaci guda kaman misali da zan bada misali da aka a zo a samu lokacin barkewar cuta lokaci guda to sai ga kusan kowa ya riga ko kowa na iya samu hatsarin kamuwa da wannan shin mai fama da cutar zai iya yada ta ga mutane eh kwarai kuwa abin da ya shafi cutar ita wannan cuta akan akan yada ta saboda mu'amala da juna misali akwai abin da ya shafi kamar mu asibiti abin da ya shafi jini yadda za a dauki jini ne a wasu abubuwa ko a gida misali idan aka samu matsala irin wannan a ce kuma daga baya jininsa zai wanda ya kamu da cutar yana iya jininsa yana iya shafan wani ko ya gurbata ya taba wani misali ke yasa zaki ga ko a asibiti muna amfani da ah, hangulu misali safar hannu da sauransu saboda imma jini ne imma wani abu ne na jikin wanda bai da lafiya mara lafiya to ba ba daidai bane a ce ya ya taba ka kai kuma mai kula da ah, marasa lafiya to haka nan a gida idan ya zamto cewa mutum ya ji ciwo to ana samun samun dai tun da mun magana cewa is one of the hemorrhagic uh, fever conditions irin wato kenan jini yana iya a jikin mutum sannan idan jinin ya taba wani lallai in jinin na kunshe da wannan kwaya cuta tana iya kama wani to kin ga kenan yaduwar ta na daga cikin misali abin da shafi jini taba nan ko ya taba wani misali sai kuma shi ma daga cikin abubuwa da akan same su ta hanyar saduwa misali don idan akwai saduwa sannan ba tare da kariya ko wani abu ba lalle bincike ya nuna cewa akwai alkaluma da suka nuna cewa mutum yana iya bayan ya kamu da shi yana da shi misali yana iya kuma shafa wani har yanzu na san dai maganar taba jini ko wani abu ya fi yawa a asibiti asibiti ma mun san da dama kan je asibiti da sunan za a samu eh, sauki ko lafiya daga baya sai kaga an samu wasu yan kurakurai wanda daga baya za ga wani ya je lafiya lau asibiti sannan kuma ya dawo da cuta ko wani abu wa'annan su ne kananan hanyoyin da lalle za ki ga ba wuya ki ga mutum ya kamu da wa'annan abubuwa kwarai kuwa akwai alƙalma da suka nuna cewa sai idan da ciwo wasu alƙalma kuma sun nuna cewa gaskiya idan kawai jinin mutum zai taba ka hannunka a hannunsa a hannunka misali jinin wanda yake da cuta so akwai alƙalma da suka nuna cewa kana iya kamuwa saboda ah, hukunci da suka bada na cewa ita fata ita ma kuma tana da wani abun da take shinshinawa kamar mutum ya sansani wani abu misali a alkaluma da suka wanda suka suka goya baya akan wannan suna ganin kamar cewa idan jinin mutum zai taba ka baka da safa a hannu ko wani abun kariya kai ma a hannunka akwai yiwuwar cewa kana iya kamuwa da wannan wannan ba ma cutar ma ba kai kowace irin cuta da dai a jini akan same ta sannan kai mai ɗaukar jini ko mai kula da mara lafiya jini mara lafiya na iya taba ka to kana iya shiga kuma kaga kenan a sai kana iya shigan yanayin hatsarin kamuwa to amma na san hukuncin su shine ita fata ta jiki ta hannu ko ta jiki misali tana iya shinshinan jinin wanda kai wannan to kaga daga shinshinan ake gani za ta iya jin wani abu daga nan ita ma fata to tana iya kuma tsotso abin da ta samu kaga daga nan sai a samu matsala dama tunda mun san asibiti ba gida bane ya kamata idan muka je asibiti balle ma yanzu wannan cutar corona ta sa ko ina ana amfani da safa safa hannu misali da kuma abin da ya shafi eh, abin da na rufe hanci da baki ko wani abu to kin ga idan aka amfani da max na takunkumi eh, abin da ya shafi na abin da za a je warinsa a asibiti ko wani abu dun da dama za ki ga mutane a asibiti wasu musamman mata hala sai ki ga suka maida asibiti ya dawo kamar gida a wurin su a zauna a nan a tashi a koma nan. To likita daga karshe wace shawara za ka ba wa masu sauraron mu don daukar matakan kariya game da cutuka? A shawarar da zan bada kusan cewa asibiti ba gida bane kuma kariyar cuta ba ma da sai mutum ya je asibiti ba ko ina yake hukunci ya fara kansa na cewa ya kare kansa daga ciki akwai abin da ya shafi a sa takunkumi na tsare na baki da kuma hanci sai kuma mutum ya zamto cewa idan asibiti yake ko ma a gida yake bai kamata kawai mutum ya ji ciwo jini na fita a jikinsa sannan a ce har ka sake a ce jini ya taba ka ba kaga kenan mu ma a asibiti gashi ka zo baka da lafiya kana iya zuwa ka yi bayani baka da lafiya a za a duba ka to amma dole sai an tarar da cewa an sa matakan kariya misali da maganar takunkumi da kuma maganar safan hannu da sauransu duka wannan dai saboda ya zamto cewa cewa wannan cuta da ake son a gano ma kowace shi a jikinka ba ta yadu zuwa wasu mutane ko kuma ga mai baka taimaka maka cikin rashin lafiya ba to shawara ita ce kawai mutum ya tabbatar da cewa ya kare kansa daga wannan ta bangaren rashin shiga mutane ma da yawa To masu sauraron mu kada da ya ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Isa Adamu Mavo sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter. domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar imel a sashen Hausa a voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet. voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta facebook da kuma twitter yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da jula gresham da ta hada shirin da ba da umarni muhammad hafiz baballake sallama da ku a wuni lafiya